yanzu haka wannan nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyyar apc kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari da ƙungiyar izala ta yi na cewa shine ɗan takarar da za a zaɓa a zaɓen da ke tafiye. tuni wannan batu ya sama samun martani daga wani bangare na kungiyar da kuma masana tun farko shugaban kungiyar izala bangaren kaduna shek abdullahi balalau a zanta wasu da manema labarai a yola jimkarin da kammala wani taro da suka yi ya ko bada fatawar a zabi shugaba buhari jihohi kusan talatin da shida cikin jihohi talatin da bakwai na wannan kasa suka halarci wannan taro duk mun lura da halin da kasa ke ciki cewa to ya kamata a bawa wannan shugaba goyon baya a kuma yi mishi addu'a Allah ya ƙara rika hannunsa ya mishi jagora domin akwai alamar an so mu samu zaman lafiya a lokacin sa to ba zai yiwu abin ya dore ba sai ya samu daman ƙara wani wa'adi ra'ayi ne irin namu kuma fahimtar mu a addinance da maslahan da muka duba ba ma mu kaɗai ba ai akwai ƙungiyoyin da abin da ya kama da haka sukan fito su ce ga matsaya da suka ɗauka ba wanda ya taɓa cewa don me suka ɗauki wannan matsaya kuma kungiyoyi ne na addini kuma suna da ra'ayin ra'ayinsu kuma sun faɗi ra'ayinsu saboda ra'ayin suna gare su da haka mu ma da sauran wasu kungiyoyin addini ana iya samun wani kungiya cikin kungiyoyin addinin musulunci su ga abin da muka yi su basu gamsu da shi ba su ma suna da ra'ayi su faɗi ra'ayinsu amma mu dai mun tsaya kan ra'ayin to sai dai kuma da alamu yanzu haka wannan fatawa ta su balalau ya fa soma ja ku kuce inda ɗaya bangaren izala a najeriya wato bangaren da suka ce ma ba da yawunsu ba shek nasiru abdulmuhi ya ce duk da cewa suna goyon bayan shugaba na gari to amma ko ba su kai ga ɗaukan wannan mataki a yanzu ba shek abdulmuhi wanda ya bayyana dalilan da suka sa bangaren su Bilalal ke nuna goyon baya a yanzu ya ce bai kamata a ke musu ɗibar karan mahaukaciya ba. sun yi abun su sun kira suna yanzu Amurka tunda suna da wata za a ce ba da tunda ba wata kungiyar da suke da ita sai ta ta ma ka tambaya ba su ga matsalar su amma sun ga tafiyar nan su ma gane a ce su ma sun ba da goyon baya da kaza da kaza su da ba su yi shi ba janatan suka yi hmm. da rigingimu suka taso suka gaba a sarki shi Allah shine suka dawo to yanzu suna so an ce akwai wasu rigingimu a kansu to akalla dai kowa komai su sha da karari shine ya suka ce to sun su ma suna tare da gwamnati to kaga magana su ce wannan da suka yi mu kuma yadda muke sai sati biyu kafin a yi zaɓe ne mukan zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi to kaga mu <clears throat> yadda mu muke gudanar da al'amarin mu kenan duk da cewa Najeriya ƙasa ce ta sekulanci wato ya eh, ba ruwanta da addini to amma ko a zaben shekara biyar wasu ƙungiyoyin addini a ƙasar sun ko nuna irin wannan goyon baya batun da masana irin su ba da joshua wigar ke maganin fa akwai abun dubawa alal hakika malam ibrahim a gaskiya ba daidai ba ne a ce kungiyoyin ah, addinai su fito karara wai suna bayar da goyon bayan su ma wani dan takara a siyasa idan aka tuna a baya akwai kungiyar nan na kristoci wato kan wanda lokacin goodluck jonathan suka fito suka ce suna mara wa goodluck jonathan baya mutanen al'umma najeriya suka yi ca, suka nuna rashin jin daɗi da goyon baya na wannan fitowa ƙarara a kungiyoyin addinai suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu a kan siyasa da goyon baya to kaga yanzu kuma an dawo an manta yadda aka yi ta aka, kushe kan yanzu kungiyar izala ta fito ta ce magoya bayanta da kuma mabiyanta su yi a shugaban muhammadu buhari to kaga gaskiya wannan ba daidai ba ne shugabannin bangarorin addinai da kungiyoyin addinai ya kamata su natsu su san iyakan inda za su je da kuma iyakan su siyasa idan kai shugaban bangaren addini ko wata kungiya kana son ka haɗa kanka da siyasa to lalle ka taimaka a kanka ka bar zancen addini shugabancin bangaren addini ko kungiyar addini ka shiga siyasa tsundum a san kai dan siyasa ne ba shugaban kungiyar addini ba. Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda dambarwar siyasar Najeriya za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.